tabbas yaron nan yayi gaskiya kuɗi suna magana hmm. babu shakka a ciki da nake da kuɗi ne lafiya in ban da rashin ilimi baki je makaranta ba ta yaya za a yi a ce mutum ya yi matarsa saki ɗaya biyu har saki uku kuma ya koma yana zuwa gurinta wannan wauta ce da tsantsar jahilci kuma kin san fa akwai kuɗin sadaki na a gidansu wannan mata ta ci mata ko dai kana so ka kwace mai matarsa daman kin saba zagi na kwanaki ma haka kika zage ni yanzu ma kin zo kina zagi na wannan ba komai bane illa rashin ilimi da tsantsar jahilci ni na zage ka alhaji sharri kuma za ka yi min ko ban yi niyyar aure ba ma akan irin wannan wulakancin da kike min a cikin gidana ba dole in kara aure ba babu makawa akan wannan kudirin da na ɗauka babu canji in ban da rashin ilimi da baki je makaranta ba ya za a yi mutum ya yi mamace saki uku saki ɗai ɗai ɗai ɗai guda uku ya sake ta kuma ya dawo yana zuwa ta bayan mata ta ce na riga na biya sadaki a kanta. Assalamu alaikum. ina yaƙi a gida ina yaƙi a waje yanzu ga yaƙi nan ya kuma mun a gida to ba zan yarda ba ba zan yarda sai yaƙi da to amu alaikum salam baraska barka da zuwa wallahi kai alhamdulillah na yi farin gani farin ciki da ganin ka domin duk wannan zirga-zirgar da nake yi a falon nan taka ce tunaninka nake ta yi ya za mu kullo mu wannan lamarin wannan to bismillah bismillah mu zo mu tattauna lamarin da ya sha mana kai bismillah ga wani barista To, malama, ke kuma sai ki ba mu wuri ko za mu sirri. Ni ma sirri nake so a yi da Ai ɗaki na ne, ai sirrin da ni. To idan ɗakin ki ne ai ni gida na ne. Ba raska ka ga wannan mata ko? Ka gani? Ka ga abin da kake mun Dan haka nake so in ƙara aure. Ba dan komai ba ne saboda matsalar da ne. Cizo a gida ba dare ba rana yau ta gwagwaye ni gobe ta cije ni. Alhaji Idan nawa idan kana so in fita sai ka bani kudin cefane in tafi kasuwa dan zan je in yi cefane kai nake ta zaman jira tintini ka gani ko barasa ka gani wai yanzu in ban da rashin kunya da rashin tarbiyya kana cikin gidana amma wai tana tambaya na in ba ta kudin cefane yanzu duk tsakani na da ita ba zan bata kudin cefa ne ba sai lokacin da ka zo shine zan bata kudin cefa ne to wallahi ya zama dole in auro yarinya danyen jini domin ta zo ta dauke min wannan kewar ba zai taba yiwa in dinga zama da tsohuwar mata tana da samun ya a hannu ba wallahi ba zan lamunta ba alhaji ai sai dai hakuri ba tsohuwar mata ba ko kwallahiya ce su mata da bi'atan sai an yi hakuri da su to ba raska gobe fa za mu koma kotu wadda haka wani irin talibi aka yi mana ai alhaji kar ka samu damu insha Allah rabbi mu muke da nasara domin mu da hujjoji a hannu saboda haka abin da muke fata kawai Allah kai mu kotu ka kwantar da hankalin kamar da mu nasara to ba raska gobe in Allah ya kai mu karfe ne mai kamata in shigo kenan alhaji karka damu zuwa na da sauri shi muhimmanci duk lokacin da ka gama al'amuranka sai ka zo fatan mu je ka zo akan lokaci da ma ɗora muku aure ka tafi da matarka to to to to alhamdulillah alhamdulillah wannan yayi kyau wannan yayi kyau ba da bismillah ba ji da shi dai ko me za ku ƙulla dai ku ƙulla alkhairi don abin da ka shuka shi za ka girbe Ya wannan sai a samun mota ya ba yawa da shi ke shi ke ya san na kai